Irimiya, Sura ashirin da tara Wasiƙa zuwa ga masu zaman bauta Ga abin da yake cikin wasiƙar annabi irimiya da ya aika daga Urushalima zuwa ga sauran dattawan da suka ragu a cikin masu zaman bauta da kuma zuwa ga firistoci, annabawa da kuma dukkan sauran mutanen da Nebuchadnezzar ya kwashe zuwa zaman bauta daga Urushalima zuwa Babilon. Wannan ya faru bayan Sarkin Yakoniya. da mahaifiyar sarauniya, shugabannin fada da kuma dukan shugabannin Yahuda da Urushalima, gwanayen sana'a da masu sassaƙa suka tafi zaman bauta daga Urushalima. Ya ba da wasiƙar ta hannun Iliyasa ɗan Shafan da Gemariya ɗan Hilkiya, waɗanda zadekiya sarkin Yahuda ya aika wurin sarki Nebukadnezzar a Babilon, wasiƙar ta ce, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki. Allah na Isra'ila, yana cewa ga dukan waɗanda aka kwashe zuwa zaman bauta daga Urushalima zuwa Babilon, Ku gina gidaje ku zauna, ku dasa gonaki ku kuma ci abin da suka haifar, ku yi aure ku kuma haifi ’ya'ya maza da mata, ku nemi mata wa ’ya'yanku maza, ku kuma ba da ’ya'yanku mata ga aure saboda su ma su haifi ’ya'ya maza da mata, ku riɓaɓɓanya a can. Kada ku ragu, haka kuma ku nemi zaman salama da cin gaba a birnin da aka kai ku zaman bauta; ku yi addu'a ga Ubangiji saboda birnin, domin in ya ci gaba, ku za ku ci gaba, I, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Kada ku bar annabawa da masu sihiri a cikinku su ruɗe ku, kada ku saurari mafarkan da da kuke ƙarfafa su su yi. Suna muku annabcin ƙarya da sunana, ban aike su ba, in ji Ubangiji. Ga abin da Ubangiji yana cewa, Sa'ad da shekaru saba'in suka cika a Babilon, zan zo muku in cika alkawarin alherina don in komo da ku zuwa wannan wuri, gama na san shirye-shiryen da na yi muku, in ji Ubangiji, shirye-shiryen cin gaba, ba na cutarwa ba, shirye-shiryen ba ku sa zuciya da kuma na nan gaba, Sa'an nan za ku kira gare ni ku zo ku kuma yi addu'a gare ni, zan kuwa ji; za ku neme ni ku kuwa same ni sa'ad da kuka neme ni da dukan zuciyarku, za ku same ni, in ji Ubangiji, zan kuma komo da ku daga bauta; zan tattaro ku daga dukan al'ummai in sa ku inda na kore ku, in ji Ubangiji, zan kuma komo da ku zuwa wurin da na kwashe ku zuwa zaman bauta. Za ku iya ce, Ubangiji ya tā da annabawa saboda mu a Babilon,’ amma ga abin da Ubangiji yana cewa game da sarki, wanda yake zaune a kursiyin Dauda da kuma dukan mutanen da suka ragu a wannan birni, ’yan'uwanku waɗanda ba su tafi tare da ku zuwa zaman bauta ba, I, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, Zan aika da takobi, yunwa da annoba a kansu, zan kuma sa su zama kamar ɓaure marar amfani da suka yi munin da ba a iya ci; zan fafare su da takobi, yunwa da annoba, zan kuma sa su zama abin ƙyama ga dukan mulkokin duniya da kuma abin la'ana da abin bantsoro, abin dariya da abin reni a cikin dukan al'umman da aka kore su zuwa, gama ba su saurari maganata ba, in ji Ubangiji, maganar da na aika gare su. sau da sau ta bayina annabawa, ku kuma masu zaman bauta ba ku saurara ba, in ji Ubangiji; saboda haka ku ji maganar Ubangiji, dukanku masu zaman bauta waɗanda na aika daga Urushalima zuwa Babilon. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa game da Ahab ɗan Kolahiya da Zadekiya, ɗan Ma'asehiya, waɗanda suke muku annabcin ƙarya da sunana, zan ba da su ga Nebukadnezzar sarkin Babilon, zai kuwa kashe su a gaban idanunku saboda su, dukan masu zaman bauta daga Yahuda waɗanda suke a Babilon za su yi amfani da wannan la'ana cewa, Ubangiji, ka yi da mu kamar zadeke da Ahab, waɗanda sarkin Babilon ya ƙone da wuta, gama sun aikata munanan abubuwa a Isra'ila, sun yi zina da matan maƙwabtansu, kuma da sunana suka yi ƙarya. waɗanda ban faɗa musu su yi ba, na san wannan kuma, ni shaida ne ga haka, in ji Ubangiji. Saƙo ga Shemahiya Faɗa wa Shemahiya mutumin Nehelam, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Ka aika da wasiƙu da sunanka ga dukan mutane a Urushalima, zuwa ga Zefaniya, ɗan Ma'asehiya, firist, da kuma ga sauran firistoci Ka ce wa Zefaniya, Ubangiji ya naɗa ka firist a wurin Yehohiyada, ka lura da gidan Ubangiji, ya kamata ka sa kowane mahaukaci wanda yake yi kamar annabi cikin turu da kuma a kangi, to, me ya sa ba ka tsawata wa Irimiya daga Anatot, wanda yana ɗauka kansa annabi a cikinku ba? Ya aiko mana da saƙonsa a Babilon cewa zai ɗauki lokaci ƙwarai, saboda haka ku gina gidaje. ku zauna, ku dasa gonaki ku kuma ci abin da suka haifar. Zefaniya firist kuwa ya karanta wasiƙar annabi Irimiya sa'an nan maganar Ubangiji ta zo wa Irimiya cewa, Ka aika da wannan saƙo zuwa ga dukkan masu zaman bauta cewa, Ga abin da Ubangiji yana cewa game da Shemahiya, mutumin na helan, domin Shemahiya ya yi muku annabci, ko da yake ban aike shi ba. ya kuma sa kuka gaskata ƙarya, ga abin da Ubangiji yana cewa, Tabbatacce, zan hukunta Shemahiya mutumin Nahilam da zuriyarsa, ba zai kasance da wani da ya rage a cikin wannan mutane ba, ba kuwa zai ga abubuwan alheri da zan yi wa mutanena ba, in ji Ubangiji, domin ya yi wa'azin tawaye a kaina.